Istidiyo Kalangu. Kalangu ne kuka lalubo kai tsaye da gidajen rediyoyi 38 a fadin ƙasar Nijar. Hawa Usman ce ke da labarin na sashen Hausa ga muhimman kanunsu. yama wariya da bambanci da masu fama da nakasa masu shekaru uku zuwa talatin da biyar ke fuskanta shine makasudin wani bincike da gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu odi ta yi a talaberi tawa maradi da yamai karin haske a cikin labarin don su samu kihi mai yawa masu kamun kihi a wajejen kogin isa na amfani da gubar bawon iccen aduwa karin haske a cikin labarun. Rahoton namu na musamman ya taɓo fannin rashin saka ɗiya mata a cikin makarantun boko a Timiya jihar Agadas. Masu auren barkan mu da sake saduwa. Tallafa ma masu fama da nakasa domin a dama da su a cikin al'amuran zamantakewa da na tattalin arziki. wannan shine gurin da gamaye da kungiyoyi masu zaman kansu odi da ke fafutukar kare masu fama da nakasa ta sa a gaba bayan wani bincike da suka gudanar tsawon kwanaki tara wanda ya shahi masu fama da nakasa masu shekaru uku zuwa talatin da biyar kan wariya da kyamar da suke fuskanta a cikin rayuwarsu ta yau da kullum uwar gidan zubairu rahina musa jagorar kungiyar ta odi ta ma habibu garba karin bayani binciken da ake yi lalle bisa kan harkar na kasassu ne kasassu kuma kowa san suna da matsaloli to matsala ta farko ita ce kamar bisa harkar stigmatization kamar bisa kan harkar tsantsani ne shine muke so mu san menene matsala ta jama'a da suke guje ma na kasassu alhali ko kowa san na kasa tana wuyan kowa bisa kan fannin aiki kuna gani na kasassu suna nan da yawa ba su aiki sai bara na biyu akwai harkar lahiya da in ya je wani bi gidan likita ma kallon da ake mushi ma kaga ba dukkan su bane ba yau suke zuwa da kwal a dauke su a rubuta su yawancin su kuwa an rubuta su ma suna da matsala a gaba shine kamar mushan bai san ba yayin tarbiyyatar da su. A cikin wasu gurare da ke bakin kogin Isa, wasu masu kamun kihi na amfani da garin bawon aduwa wajen kamun kihi. Wannan garin kuma guba ce ga kihin. A cewar Colonel Abdu Ibrahim mai lakanin Malika, daraktan kiwo da kamun kihi. Masu irin wannan aikin za su fuskanci hukunci na doka. Ga ƙarin hasken da ma Muktar Hamadu. masu kamun kihi suke sa wani abu da zai zama zamanto ya tan da kihi don su kama shi kamar bawon aduwa da ake kirba shi a yi baraji a zuba shi cikin ruwa da ya ga kihi ya mutu su kuma sun kama lalle abu ne wanda gwamnati ta hana shi mun kama mutane biyu ba su kama wani aiki to wannan bawa addu'a da ake sawa adadin da za a sa ya kashe kihi muka yi lissafi bisa kihi kuma da bisa kwado sai muka ga ke wannan addu'a bawon addu'a aka sa cikin ruwa da ka sa digo 26 na miligram cikin litir guda iya ya kashe ma kihi wanda ake ce maka karwasa kenan wannan abin iya da illa sosai bisa kan halitta da ke cikin ruwa halitta karama ko babba 'Yan ta'adda 33 ne sojojin ƙasar Nijar suka hallaka a ranar talatar da ta gabata a lokacin da suke wani zagaye cikin yankin kogin tare ta ranar Sudan da ta shige. In ji wata sanarwa ta ma'aikatar ministan tsaro na ƙasa da ta wallafa a jiya. Haka zalika jami'an tsaron sun karɓe kayayyaki da dama wanda suka hada da motoci, manyan bindigogi, bama da harsashe iri daban-daban. Babu wata asarar rayuka bangaren na jami'an tsaro. sannan kuma a wajen kayan nasu ma babu abin da ya tabu kamar yadda sanarwar ta bayyana hukumomi na tera tare da shugabanni na ma'aikatar da ke kula da arzikin ƙarƙashin ƙasa sofamin sun ɗauki wasu matakai na tsaro a ɓangaren guraren da ake tono zinare domin kare lafiyar masu aikin bayan rumzawar da wasu rijiyoyi suka yi da mutanen da ba san su ba a garin kosa a ranar uku ga wannan watan prefe na tera ya yi umarni ga masu tonon zinarin da su rinka sa ta zarar metir biyar tsakanin rijiyoyin guda biyu ga dai karin bayani a cikin firarsu da musa hassan ta waya Mu mun ba da umarni a saka tazara tsakanin wannan rame da wancan ya kasance mita biyar. Sannan ƙasa suna yin abubuwa barkatai. Sai dai a gaskiya ba ma iya hana su tunda mu ba ma iya shiga can ciki domin hana su abin da suke yi. Mun saka kwamiti domin saka ido a kan dokokin da muka shata. Wuri ne da akwai zinariya da yawa ko ina. Kuma wurin na farko da aka ba da izinin hako da zinare sai mutane suka warwatsu ko ina. Bayan gadin da muka yi rangadi akwai wani rangadi na supamin su ma sun ba da umarni ɗaya da waɗanda muka bayar sannan sun saka kwamiti da zai kula da wannan matakin mu abin ya taɓa mu kwarai inda muna cewa mu duka wuni su zagaya su kawo muna rahoto 'Yan ƙasar Niger da ke zaune a ƙasashen waje na iya kasancewa a cikin tsare-tsaren zaɓuɓɓuka da za su wakana a shekara ta 2021 a nan niger. Hukumar ƙasa mai zaman kanta mai kula da al'amuran zaɓe ta niger Seni ita ta bayyana hakan a lokacin wata ganawa da ta yi da wakilan ƙasashen waje da ke zaune a niger. Ga dai ƙarin hasken da na fi da ɗaya daga cikin ma'aikatan na Seni ya yi a kai. akwai girgam na zamani wanda za a yi wannan girgam na zamani ya kumshi wanda suke nan cikin nijar da wanda suke cikin ƙetare wanga hukuma wanda muke ciki za su tafi daga nijar su je wannan ƙasashen don su ƙara samun labaru bisa kan 'yan nijar wanda suke can a ƙara shaida musu za a fara girgam su shirya don a sa su cikin wannan girgam na zamani sai su ba da labarai a can su 'yan uwanmu wanda za su tahi can bisa kan waye kai da ba da labarin wannan girgam ba za su samu matsaloli sosai ba a ƙasashen nasu mu ji labari dokar ƙasashensu ta bari mu wannan a ƙasashensu duka wannan bayanin ne ya sa muka yi kiran wannan taron jiya ko za mu diba yaushe ne wannan tamaga za mu aika su cikin ƙasashen da ya kamata 'yan Nijar su yi zaɓe. duba tsarin wasu kasuwanni na garin agadas da bunƙasa al'amuran tattalin arziki a cikin Kwamunikin ta agadas wannan su ne mahimman abubuwan da aka tattauna kan su a ƙarshen zaman taron wakilai na da'irar birnin agadas karo na farko na wannan shekara ta 2019 wanda ya wuce a satin da ya gabata risa feltu shugaban da'irar birnin agadas ya ma musu mamman ƙarin bayani Nous appelons les services compétents. Muna kiran ma'aikatan da yauni ya rataya a kansu na su yi kokowa ga murkushe lamuran shan kwaya shashanci a wasu wurare a cikin birnin Agadez. Al'amarin ya damu zaɓaɓɓun wakilai. don haka suke kira ga ma'aikatan tsaro musamman ma jami'an tsaron polis na su ƙara ƙoƙartawa na tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali a wasu wuraren mun yi kuma magana bisa ga wasu ƙalubalai na ganin yaya za mu samu mafita na haɓakar da arzikin garin majalisar ta tsayar da matakai a kan yanayin kasuwar da ake kira kasuwar kayan ɗanye inda muke son a shekara ta da goma sha tara ya kasance an rufe wannan kasuwa tunda muna da kasuwanni har guda hudu a cikin garin ga kuma hila hilaye masu mahimmanci da ba a kama ba a cikinsu don haka ya kamata a bayar da wa'annan hilaye ga kuma hilin da ake ce ma roch kasuwar dare ce da ta yi suna sosai yanzu za a sake sabon tsari a ƙarƙashin aikin wani kwamitin da za mu girkawa Shugaban tawaga ta musamman ta birnin Yamai ya saka hannu kan wani kudurin doka da ya yi hani ga masu sayar da bisashe su rinka yawo da dabbobi a cikin gari a watan jiya na bara tuni ne. wannan dokar ne har yanzu bata samu karbuwa ba yadda ya kamata to domin kudurin dokar ya soma aiki gadan-gadan yasa shugaban tawagar muktara mamudu ya bayyana cewar za a ma guraren sayar da dabbobi da ciyawa da itace gyaran fuska wanda suke a nan birnin yamai karin bayani da yamma maryama jallo kanda Matsalar da ke akwai shine a samar da wurin da za a kai dabbobin. Idan kuka duba mun ɗauki matakai kuma za mu rinka zagayawa a cikin birnin Yamai domin tabbatar da wannan matakin. Abin da ya rage shine ina za a saka waɗannan dabbobi, ina kuma za a yi kasuwancin su da kuma inda za a sayar da cawa da za ta wadaci birnin Yamai, amma a cikin tsari. A wajen wannan taro mun samar da matsaya na keɓe wurare a kowane ɓangare na fita birnin mai inda za a rika kasuwancin dabbobi icce da kuma cawa. Mun tattauna da masu unguwanni su ma sun ba da ra'ayoyinsu. Ina ganin mun samar da mafita. Ko ya kasance a bangaren bayan ruwa ko a cikin birnin mai za a yi wannan tsari. A cikin unguwanni na fita gari. yana daga cikin matsalolin da ke da nasaba da da'irorinmu da kuma ƙananan hukumomi makwabta. filin wasannin motsa jiki na maradi bayan gyaran fuskar da aka mishi albarkacin gasar dokan kofi na wasannin kwallon kafa na matasa masu ƙasa da shekaru 20 a watan fabrairun da ya gabata na ci gaba da samun kulawa daga ƙungiyoyi guda biyu da ke kula da wasannin motsa jiki na jihar ta maradi ko da yake sauran ayyukan ba su kammala ba hakan dai bai sa suke sanyi a gwiwa ba wajen tattalin filin wasan komi yana nan damar in ji alhaji rabi mamman kashe shugaban kungiyar kwallon kafa ta jihar ta amurade mun ɗauki matakai masu inganci don saboda kare abubuwan da aka yi ciki na ɗaya dai akwai mai gadi bayan mai gadi yanzu an kawo polis municipal don kulawa da abin da ke shiga da abin da ke hitowa daga cikin wannan hilon kwallon kafa duk wanda zai zuwa ziyara wannan polis municipal suke tambayar tukuna menene suka zo yi bayan dai matsaloli da aka samu na wajen wuta mai haske ilon kwallon kawai saboda matsalolin na kalite ɗan amfuloli ne wanda aka sa to shi ne kaɗai ba a samu ba aka gyara kuma har yanzu wannan matsala tana nan dangance da shi ne gwamnan jiha ya ɗau mataki muna nan dai a kan wato fannin na wasanni inda ake ci gaba da gudanar da gasar wasannin ƙwallon ƙafa ta super league wuni na tara da ya soma a yau laraba za a yi karawa uku karawa ta farko tsakanin akokana fc ta arlita da s police ta yamai sannan kuma da urana ta fc ta arlita da lusahel ta birnin yamai dukkan su a can arlit a nan yamai kuma ice guard national za ta kara da espoir fc ta zander sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin saka ɗiya mata a cikin makarantun boko a kwamitin kimiyya departamentin ifiruwan jihar agadez inda al'amarin ke da wuya sosai domin wasu makarantun babu ɗiya mata kwata-kwata a cikinsu kamar yadda mai kula da al'amuran karatu ya bayyana uwayen yara har yanzu ba su gane mahimmancin saka ɗiya mata a cikin makarantu boko ba kamar yadda muhammed baba na ma'aikatar da ke kula da al'amuran ilimi a kwamitin tatimiya ya shaida mata nan ahmed fudai Saka 'ya'ya mata makarantun boko wata babbar matsala ce da ta yi kamari a ƙaramar hukumar Timiya da ke cikin yankin jihar Agades. Mohamed Baba mashawarci ne akan dabarun bayar da ilimin makarantun boko a ma'aikatar kula da ƙananan makarantun boko na ƙaramar hukumar Timiya ya bayyana yadda abin yake. Karantarsuwar ilimin boko a cikin kwamitin karkarar Timiya matsalolin sun kasu shafi biyu. Na ɗaya akwai batun ilimantar da ya mata na biyu cikas inda ake tunkara ga bayar da ilimi a cikin karkara cikin makarantu arba'in da ke gare mu muna da makarantar da ba ya mace ko ɗaya ciki ga kuma ana buƙatar samun daidaiton adadi na ya mata da ya maza akwai matsaloli da suka kasance kala-kala bale ma wajen wayan ɗalibai da har yanzu ba su gane amfanin karatun boko ba ya waje ba a kawo musu wayewar kai to me yasa iyaye ba su son barin 'ya'yansu mata su tafi makarantun boko wayan suna ganin kamar barin ɗiyansu mata zuwa makaranta wani rashi ne gare su domin tamkar su ne ginshikan iyalan don suke kai bisashe kiwo shi kuma kiwo a nan shine babban abun alfahari ga iyalai akwai matsala wajen aure idan kuka ɗauki misalin zangunan karkara yawancin ya mata ba sa ma zuwa makaranta ko da sun zo ba sa kai ajin cm2 kuma ko da sun kai ajin na cm2 wani bi akwai batun nan na auratar da su misali a garin cimiya muna da 'yan mata da suka samu karantar suwar firamare da ke zuwa kwaloji sai kuma kashi su yanke ci gaba da ilmantarwar tasu saboda wannan al'amari na arotarsuwa da gaugawa akwai kuma wata matsala da ya waje ba a kiyaye da ita shine waye kan masu faɗi aji kun yi bayanin wayar da kawuna daga masu ruwa da tsaki ko a nako bangare waɗanne matakai ne kuka ɗoka domin ganin 'ya'ya mata sun tafi makarantun boko kwamitin kula da batun ilmantarwa a cikin makarantu tare da su ne muke kokowa har kullum a wannan fanni to amma kun san su ma faɗar su na da iyaka don al'amari ne na shugabanci mai karfi wato akwai mutanen a cikin gari da ya kamata a je wajen su to amma da zaran sun ɗau wani tabbaci da ba irin namu ba to fa sai an yi wayar da kai an faɗakar da su ina ganin hakan zai kawo kyautata a hakikan mun lura da an samu sauyi bamban da lokacin da yau an samu kyautatar al'amarin bayan girkin wa'annan ƙunshiyoyi. Nan maka zo ƙarshen labaran ni Hawa Usman nake muku sallama a futa lafiya. Ku saurara shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.